Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis goma sha hudu ga watan Janairu shekarar dubu biyu da ashirin ɗaya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba mu kanin labarai. A jiya Laraba 'yan majalisar wakilan Amurka sun sake tsike shugaban kasa Donald Trump kan dalilin haddasa rikici a makon jiya da ya umarci magoya bayan sa da su yi tattaki zuwa ginin majalisar dokokin kasar. A yau Alhamis wata tawagar masana kimiyya daga hukumar lafiya ta duniya da WHO sun isa birnin Wuhan da ke tsakiyar kasar China don fara binciken asalin annoba COVID-19. Kotun kolin ƙasar Koriya ta kudu ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari To kanan labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ra'ayoyin 'yan Najeriya sun bambanta kan batun tsige shugaba Donald Trump a karo na biyu don laifin tunzura magoya bayansa. Sannan kuma hukumar shirya jarabawar kammala karatun sakandare a Najeriya wato NECO ta bayyana a sakamakon ɗalibai da suka rubuta jarabawar a shekara ta 2020 da ta gabata tare da ayyana soke jarabawar wasu makarantu goma sha biyu saboda tafka kuɗi a lokacin rubuta jarabawar. Ba ga haka Aisha ta na nan tafa da ta na lafiya uwar jiki. Za ka mu muku daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Laraba 'yan majalisar wakilan Amurka sun sake tsige shugaban kasa Donald Trump kan dalilin haddasa rikici a makon jiya inda ya umarci magoya bayansa da su yi tattaki zuwa ginin majalisar dokokin kasar don dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe lamarin da ya sauya zuwa tarzoma da tashin hankali mai muni. Ƙuri'un masu rinjaye 232 ne suka amince da tsige shi. kana ƙuri'u 197 suka ki amincewa da hakan a daidai lokacin da ya rage mako guda yana wa'adin mulkinsa na shekara hudu yan majalisar sun hada da na jam'iyyar democrat tare da 'yan jam'iyyar trump ta republican goma ƙuri'ar dai ta sa trump ya kasance shugaban ƙasa na farko da aka tsige shi sau biyu tarihin shekaru 245 na siyasar ƙasar a shekarar da ta gabata majalisar dattawan ƙasar ta wanke shi akan wasu zarge-zargen yanzu kuma zai fuskanci wata tuhumar bayan sabuwar gwamnatin joe biden ta kama aiki a ranar laraba mai zuwa abin da kawai da za a bukata a majalisar dattawan shine kashi biyu cikin uku su sa hannu sai a tabbatar da tsigewar a yau alhamis wata tawagar masana kimiyya daga hukumar lafiya ta duniya who sun isa birnin wuhan da ke tsakiyar kasar china don fara binciken asalin annobar covid-19 tawagar mambobin goma na kasa da ƙasa sun tashi zuwa Wuhan kai tsaye daga Singapore kana nan da nan suka killace kansu na kwanaki sha hudu wasu wakilai biyu na tawagar ta hukumar ta WHO sun tsaya a Singapore bayan da aka gwada su aka tabbatar sun kamu da COVID-19 a cewar wasu jerin sakonnin Twitter daga hukumar. An fara gano kwayar cutar ta farko ne a Wuhan a ƙarshen shekarar 2019 kana kuma ta yadu a sassan duniya. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum sama da miliyan 1.9 cikin kusan mutum miliyan 92.3 da suka kamu da cutar a cewar cibiyar bincike ta jami'ar john hopkins bayan watanni na tattaunawa da zarge-zargen china na hana gudanar da wani bincike mai zaman kansa tawagar kwararru na hukumar lafiya ta duniya who sun sauka a wuhan da ke china a yau alhamis kamfanonin watsa labarai na china sun ba da rahoton isar tawagar hukumar who wanda ta hada da masu bincike daga manyan jami'o'i a duniya ciki har da kwararru akan fannin kimiyyar dabbobi da annoba tawagar mambobin sha biyar za su shafa kusan wata guda a cana a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana karashin labaran duniyar. Kamar da kuka ji a farkon shirin, ra'ayoyin 'yan Najeriya sun bambanta kan batun tsige shugaba Donald Trump a karo na biyu da laifin tunzura magoya bayansa tun bayan labarin tsige shugaban kasar amurka mai barin gado a karo na biyu da majalisar wakilan kasar ta yi a jiya laraba 'yan najeriya da dama ke bayyana mabambantan ra'ayoyinsu game da batun inda wasu ke maraba da matakin wasu kuma ke cewa ya zo a ƙwararren lokaci wakiliyarmu halima abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani Matakin tsige shugaba Donald Trump na kasar Amurka da 'yan majalisar wakilan kasar suka yi a jiya laraba da ya zo ne a saura kwanaki shida. Shugaban ya bar kan karagar mulki. Lamarin da tsohon jakadan Najeriya ambasada Suleiman Dahiru ya yi jawabi a kai da haka. A cire shi saboda a samu a ga ƙarshen shi a cikin Republican Party. Yanzu dai ya zama mishi abun kunya ba yanda zai zo ya ci zai nemi wani abu kuma. Kuma ba wannan kawai ba. In an bi abubuwan da manya suke faɗa ina ji daga ƙarshe za a gurfanar da shi a kotun shari'a watakila ya zama shugaban amerika da za a taɓa kai shi kurkuku abdurrahman muhammad ali mai fashin baki kan lamuran siyasa ma ya bayyana ra'ayinsa To duba da yanayin abubuwan da ke faruwa na siyasar Amurka, to a yanzu a daidan wannan lokacin ba maganan cire Trump ba ne a gaba. Kamata ya sume da hankali yadda za a san shirye-shirye da za a samu shugaban ƙasa mai jiran gado ya hau mulki. To a yanzu kamata ya yi a bar shi shi dai kawai ya je da ra'ayinsa da kuma ya shafa wa kansa bakin fenti kamar yadda mutane suke gani. Dan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Bungudu maru a tarayyar Najeriya Shehu Ahmad ya ce. Da na fahimta wannan ya yi nuni ga cewa ba wanda ya fi karfin doka kuma mutane su ne kusan ake za su mutunta doka su su yi umfani da ita. Kuma ina ganin wannan ya nuna aya cewa mutunta karfin iko ga mutane yake ba ga mutum ba. Idan haka baka shugabanci to kawai an ɗora ka ne a matsayin shugaba. shugaba amma waɗanda kake shugabanci ya kamata su nura da irin dokokin ƙasarsu da kuma abubuwan da ya kamata su nura da su. Ita ma malama Zainab Ibrahim ta tofa albarkacin bakinta da batun tsige shugaba Donald Trump. Wannan al'amari ne wanda ya daidai domin demokuraɗiyya duk faɗin duniya na Amerika ita ce kan gaba kowa a Amerika yake koya saboda haka a bar mutum ɗaya tsagiri ya zo ya nemi lalata al'amura ko da ya rage kwana ɗaya ya sauka ne ya kamata a tsige shi don wannan ya zama kaman abun koyi wanda duk yake nema ya yi irin wannan iya shegen don ya ga ya kusa sauka ko wani abu in ya tuna cewa a america ma trump saura kwanaki kalilin da suka rage mishi an tsige shi eh, zai mai da eh, wukansa baya masani a kan sha'anin tsaro kabir adamu na mai ra'ayin cewa wannan ya nuna cewa tuhumar da ake yi ma shi shugaba trump na cewa shine yayi ummul aba'isar mamaye da aka yi ma majalisar ita kasar amurka a makon da ya wuce wadda kuma ana duban sa karkashin tuhumar zagon kasa na kasa ya yana da muhimmanci sosai a ce shugaban kasa wadda shi ne ya kamata a ce ya kare kasa ya zo ya yi irin wannan laifi kuma har aka samu 'yan majalisa daga bangarori biyu na siyasar da ke da muhimmanci a Amurka. su zo su goyi baya har a tsige shi to wannan lalle ba karamin misali ba ne zai zama daga wayansu kasashe da kuma ita kanta kasar kasar amurka din a takaice dai abu ne mai kyau ga ingancin demokrasiya tsiyyar shugaba donald trump da ya sanya shi a matsayin shugaban kasar amurka na farko a tarihin kasar da ya taba fuskantar tsigewa sau biyu yana kan karagar mulki lamarin da masu sharhi kan lamuran siyasa suka bayyana a matsayin tabo gare shi a sha'anin siyasa halima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya Of. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarashin labaran duniyar. Kotun kolin ƙasar Koriya ta kudu ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari ga tsohuwar shugabar ƙasar Park Geun-hye bisa tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa. 'Yan majalisar dokoki sun tsige Park mai shekaru 68 da haihuwa a shekarar 2016 bayan da aka fallasa ta da wasu makusantanta sun karbi cin hanci na miliyoyin daloli daga manyan masu faɗa a ji a koriya ta kudu wanda ya haifar da gagarumar zanga-zangar neman tsige ta na tsawon makonni hoton tsarin mulki ta tabbatar da tsige ta da cire ta daga ofis bayan shekara ɗaya an kuma same ta da wasu laifuka na karɓar kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba daga wasu tsoffin shugabannin leƙen asiri uku wanda aka fitar daga cikin kasafin kuɗaɗen hukumomin an kuma yanke wa park wani hukunci daban na yin katsalandan a cikin zaben fidda gwani na jam'iyyarta kafin zaben majalisar dokokin kasar na 2016 wanda ya kara mata karin shekaru biyu a gidan yari wanda ke nufin za ta iya zama a gidan yari har zuwa shekarar 2039 a yau alhamis hannayen jarin asiya yawancinsu sun yi sama yayin da masu zuba jari ke jiran zababben shugaban ƙasa amurka joe biden ya bayyana cikakkun bayanai game da ƙudurinsa na ƙarfafa tattalin arziki kasuwar zuba jari ta niki da ke tokyo ta rufe da riba inda ta cira da ɗigo takwas cikin ɗari yayin da S&P ASX ta Sydney ta yi sama da ɗigo hudu cikin ɗari. Hang ta Hong Kong ta cira da ɗigo tara cikin ɗari. Kospi ta Seoul ta cira da kashi ɗaya da ɗigo shida cikin ɗari. Composite ta shangai ta yi kasa da ɗigo tara cikin ɗari yayin da T-Sec ta taifi ta rasa ɗigo hudu cikin ɗari. A hada-hadar da aka yi da ƙarshen yini, Sang-Sang ta Mumbai ta yi sama da ɗigo biyu cikin ɗari. A hada-hadar kayayyakin sayarwa kuma, an sayar da zinare kan dala dubu ɗaya da ɗari takwas da arba'in da ɗigo sittin kowane oz. ya yi ƙasa da digo bakwai cikin ɗari dan yaman amurka an sai da shi kan dala hamsin da uku da digo goma kowace ganga ya yi sama da digo uku cikin ɗari kana dan yaman brent an sayar da shi kan dala hamsin da shida da digo ashirin kowace ganga ya yi sama da digo biyu cikin ɗari. Madalla hukumar shirya jarabawar kammala karatun sakandare a Najeriya wato NECO ta bayyana sakamakon ɗaliban da suka rubuta jarabawar a shekarar ta dubu 2020 da ta gabata tare da ayyana soke jarabawar wasu makarantu goma sha biyu saboda samun su da tafka maguɗe a lokacin rubuta jarabawar. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da ƙarin bayani. Hukumar shirya jarabawar kammala karatun sakandare a Najeriya wato NECO ta bayyana sakamakon ɗaliban da suka rubuta jarabawar a shekara ta 2020 da ta gabata tare da ayyana suke jarabawar ɗaliban wasu makarantu goma sha biyu saboda tafka magudin jarabawar a wani taron manema labarai a hedikwatar hukumar ta NECO ta Najeriya da ke birnin Mina babban magatakardar hukumar Profesa Gudun Obioma ya ce daga cikin ɗalibai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da biyu da ɗari tara da tisa'in da biyu da suka zauna rubuta jarabawar ɗalibai dubu ɗari takwas da tisa'in da hudu da ɗari ɗaya da ɗaya ne suka samu cin maki biyar da suka hada da darasin ingilishi da kuma lissafi. Profesa Obioma ya ce makarantun da aka soke jarabawar tasu saboda taimakawa ɗalibai wajen tafka sha magudin jarabawar sun fito ne daga jihohin Adamawa, Kaduna, Katsina, Niger, Taraba da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja. To sai dai tuni masu ruwa da tsaki akan harkar ilimi musamman a yankin arewacin Najeriya suka fara nuna damuwa da kuma shakku akan yadda jihohin da aka samu da wannan matsala sun fito ne daga yankin arewacin Najeriya. Muhammad Jamilu Muhammad shine tsohon shugaban kungiyar ɗalibai musulmi a Najeriya ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Idan za a yi a duba adalci a duba ko ina da ina don ni a fahimta na ban san da aka yi ba ga jihohin gaba ɗaya shi a ɗaya ne na wannan kasance suka taho kuma wanda idan aka duba a baya ana ganin kamar tarihin magudi da abubuwan da ake yi ana ganin kamar shi an da ba ga an taɓo su a cikin wannan wanda aka soke ba kamar sun fi yi wannan ba ina cewa wannan da aka yi musu ba ba dace ba ne amma a yi abun ga baki ɗaya da zai shafi na fahimta ka bai kamata eh. jihohin arewa ne kadai aka samu wannan matsala ba. Kwarai da gaske domin domin a da abin da aka fahimta duk arewa yana gani kamar yan kudu suke magudi to ba wannan ba shine wai don bar an wasu ke wannan an yi abun da yake dace amma can su ma duba duk waɗanda suke da haka ɗin a yi kada yi kada yi warayya a cikin abu. A yanzu dai hukumar ta ta ce akwai wasu makarantun da za su sake zama rubuta jarabawar saboda a baya zanga-zangar kawo ƙarshen 'yan sandan sas ta hana su rubutawa mustapha Nasir batsari murya amurka daga mina a Najeriya. to a gaida mustapha nasiru batsari wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma ga Aisha Sule dauke da shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da jimirin sauraronmu ni ce aisha sule zan gabatar muku da wannan shiri sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahi ka ba mu lahiya sarki a cikin shirinmu da ya gabata mun kawo muku bayani kan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria inda kuka ji yadda cutar ke illata mutane da kuma me ke haddasa ta. Ɗaya daga cikin hanyoyin daƙile cutar kamar yadda likita ya bayyana mana shine hana yaduwar sauro da ke haddasa ta. Wato ya jaddada ɗaukar rigakafi wanda masu iya magana kan ce ya fi magani. Ɗaya daga cikin hanyoyin rigakafin kamar yadda likitan ya mana bayani a shirinmu da ya gabata shine tsaftar muhalli don hana yaduwar sauro mai haddasa cutar. Saboda haka a wannan shirin za mu tattauna ne da sarkin tsafta Kano kuma mataimaki na musamman ga gwamnan Kano a bangaren tsaftar muhalli Alhaji Jafaru Ahmed Gwarzo. To, na farko dai sauro shi ke haddasa ciwo na wannan da cizon sauro da ake malaria da sauran cutuka da yawa. Idan za mu dinga fesa magani a ɗakuna ko a gidaje, wannan in ji bature temporary ne. Idan za mu je mu ce za mu sa a rigar sauro ko gidan sauro shi ma wannan temporary ne saboda wanda yake aiki a waje ko ko al'adar mu ta arewacin najeriya masu zira a waje ya da cewar ba su ga cikin net ba saboda haka ainihin inda sauran ke hayayyafa shi ne wajen ruwa mai kyau da kuma ruwa mara kyau wanda yake bai da amfani hmm. ruwa kwanta inda kuma ke tarin shara saurara wadaka a wajen wuri kuma mai duhu saurara son wannan guri saboda haka duk wannan zagaye-zagaye da ake yi wato maganin abin shi ne a gyara muhalli duk inda ruwa ne kwanciya a sallame shi irin kuna kafkuna da ruwa ke kwanciya irin mai karanta irin kamar a cikin birnin kano mm. muna da gurare ga nan a kewayen inda ake badala badala kuma kai ana kiwon kifi a ciki kai tsaye yadda kasashen duniya suka fi gaba idan muna da wani al'adar har yanzu ana tana haka to ba za mu ci gaba mu yanka sauran nan ba duk wani abin da ake zama na bayyana a baya mm. wani jinshin magani wani ja sauro mm. dukkan su wannan kamfana da inda bature sai ka ga sababbin unguwanni da ake kafawa yawanci za ka ga awon igiya ne kuma ba a fidda magudanan ruwa sai dai kawai mutum ya zo ya gina gida Shi shikenan sai ya saki rariyar kofar gidansa kawai to wani irin shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa al'umma game da tsara unguwanni da su makamanta haka. inda aka ce awon tsakiya watan tsari ne da aka yi wa karar babu shi domin awon ajiya awo ne wanda yake ci barkatai mm. yana haddasa abubuwa da yau da ke. na rashin tsafta da kuma rashin lafiya mm. gashin kofi ga ciwon sankarau ga abubuwa ga nan babu gurin zuba shara babu duk a wayewa sai ake yin abubuwa da yawa marasa ciwon da suke lafiya illa sun kuma hukumar birane da suke kara gari kamar ta yi wannan sa ido akan hana awon igiyar nan mm. wannan ya saba dokar tsafta ta ta kaf mm. tashi na bakwai mm. na dokar tsafta najeriya ba akwai wani hukunci akwai hukunci da ake ɗauka wanda ikarya wannan doka dama sashi na bakwai na dokar kasar najeriya duk wanda ya karya wani doka ana kai shi kotu ko an bai takarda bai da ba ko ya fara a aka da shi da tsaya ba to za kai shi kotu yanzu mu a kano muna da kotuna guda goma sha shida na da gidanka na yankunci nan take kuma muna da kowace karamar hukuma a jihar Kano an ba da umarni ga majistori cewa duk lokacin da malamin tsafta ya ga wani laifi na karanta an saka doka da tsafta da miƙa shi gurin wannan kotun. To tattauna da jama'ar gari akan yadda suke kula da magudanan ruwansu wanda ke baiwa sauro mafaka. Kabiru Ya'u dan Batta mazauni ne a unguwar Na'ibawa a can Kano, Najeriya. Na'am gaskiya hakan kamar dai mu bangaren namu mu ma muna ganin abin da yake kawowa bai wuce dai mm. da rashin kwashe kwata um, kuma da taruwar bola haka mm. a unguwannin da ake tarawa a kan hanya. Mm. To a matsayinku na mazauna irin waɗannan unguwannin wane kokari kuke yi domin ku ga cewa kun gyara muhallinku kun tsaftace gudanar ruwa yauwa muna kokarin hada kan mazauna unguwar da a yanzu ba mukan hada tarika haka na kwamiti na unguwa hmm. a yi kamar abin da ake kira aikin gayya kenan muna yin daidai gwargwadon mu. ta hmm. mu da yanzu a kan magudanar ruwa yadda muke musu drainage muke yi sosai muna zuba kankara a ƙasan kwatar. Hmm. to ko yaro ka turo da manjagara daga gida mm. ka ce je ka yashe kwatan nan mm. in ya zo zai ta Mm. amma abin da ake samun tangarda a kai mm. bayan an yashe din sai yaran suke kwashewa mm. to wannan abin da yake damun mu ita kwata da an kwashe ta ya kamata a ɗebe ta daga gurin haka amma muddin ba a ɗebe ba to za ta koma kuma sai ta cutar da mu to saboda haka shine ni na ga cewar yanzu zancen da nake duk wanda ya gida to sai wannan ɗan ya ya sa kankara a ƙasa kuma mu yanzu unguwar mu mun hana a yi wai a waje sai dai an mutum zai yi a cikin gidansa mm. saboda haka wajen wannan matsalar ita ce take damun mu mm. amma muna kawo karshen wannan abun mm. tunda yanzu an haɗa kai a unguwa ba dama ka yi wannan abun a gaban gidanka a tattauna da muka yi da sarkin tsafta ya ce akwai doka da za a iya hukunta mutum idan bai gina kyakkyawan magudanar ruwa da saka wai ba an san da wannan doka kuwa sai dai in ta zo yanzu mun kam wannan doka ba mu ji ta ba har zuwa yanzu da nake yake magana amma mun haɗa kanmu a yan unguwa ba dama ka zo mana da wani tsari ba tsarin da muke da shi ba. Mm. Shi sa muna da karancin sauro a unguwan mu. Masha Allah. Yadda wasu unguwanni. Mm, ba ku ba zazzabin cizon sauro kenan. Eh to sai dai abin da ba za a rasa ba. Ka san da cewa rashin kyan magudanar ruwa da rashin tsaftar muhalli yana haddasa kwanciyar sauro kuma ya haddasa zazzabin cizon sauro kana da labarin haka? Eh, ina da masaniya. To wani kokari kuke yi? Rijika mm. da ake yi mm. dangane da lafiya da. Mm. Saboda aka bi ina jin irin shawo da irin wannan abubuwan da ma'aikatan lafiya da tsafta suke mm. babba da irin wannan shawarwar. Mm. To, wace guduma kake bayarwa wajen faɗakar da al'umma domin su ma su su shiga wannan tsari na kula da magudanar ruwansu da, kuma mahalli kula da mahalli. Yawwa, gudunmawar da muke bayarwa dama shawarwar dan misali mutanen da suke yo shara daga cikin gidajensu ko mm. kuma daga shagunansu na kasuwanci zai su tara ta akan hanya mm. dama wannan shi ne ma kusan dukkanin matsalar da ake fuskanta a yanzu za ka ga mutum ya yi shara daga cikin gidansa ya zo ya taro ta ya kawo ta wajen kofar gida mm. ko kuma ya zo ya zuba ta a magudanar ruwa wanda shi ne yake bamu irin matsaloli misali da damuna hanyoyin ruwa za su toshe wanda shi ma kansa hakan yakan sa hanyar ta mutu ya na babu wata hanya ma ne daɗin bi mm. saboda duk an ga an toshe duk magudanar ruwan To da haka muna kokari matuƙa wajen faɗakar da mutane da mm. ba su shawarwari akan yadda za su da kuma ƙungiya da muke yi ta unguwa da muke yi da kanmu mu tsaftace a kwamitance. Na ina da labarin wannan bai. Gaskiya a lokacin akwai wani makwabci na da ba yi drainage ba. Mm. da haka duk wani ruwa da ake amfani na gida ko na wanke kwanukan abinci da sauransu biyu yana zuwa ya kwanta akan layi. Mm. to tabbas na zama shaida na yadda wannan hukumar take da hukunci mm. akan masu irin wa'annan ɗabi'un. To jama'a mu kyautata muhallinmu domin dakile cututtuka da ke iya yaduwa sanadiyar rashin tsaftar muhalli. Domin lafiya aka ce ita ce uwar jiki. A nan muka kawo ƙarshen shirin muna fata an amfana. A tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. Masu sauraro ka iya turo mana tambayoyi akan harkar lafiya. Insha Allahu ƙwararrun likitoci za su amsa muku. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka tallafa musamman ma Julie Lazarus Gresham. Ni ce Aisha Sule Allah ya kare mu da lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. A gaida Aisha Sule yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. wato sakon farko ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Wanda ya ce Assalamu alaikum ya Hausa. Haba gwamnan jihar Kano Dr. Umar Abdullahi Ganduje. Gaskiya matakin komawa albashin ma'aikata mafi karanci naira dubu sha takwas maimakon dubu talatin wannan san ba daidai ba ne. Ganin yadda yanzu rayuwa ta kara tsada. Don haka ya kamata gaskiya ya sake duba wannan lamari da idan basira. Da Hausawa na cewa don gobe ake wanke tukunya. sai kuma sakon audu shatima macina daga jihar yobe wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku mika sakona zuwa gwamnatin ƙasa ta najeriya da ma gwamnatocinmu na jihohi dangane da batun rijistar katin zama ɗan ƙasa da ya kamata su sa ido sosai domin a gaskiya waɗannan mutane sukan karɓi na gora kafin mutum ya samu shiga a masa wannan kati ku tashi lafiya sai kuma sakon ali muhammad dan fulani mara dawa da almadu admo baga daga jihar zamfara waɗanda suka ce assalamu alaikum biyo hausa muna kira ga majalisar ɗinkin duniya da kuma manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki cewa ya kamata su kai wa al'ummar madagascar agajin kayan abinci ganin irin yadda yunwa take yi wa al'ummar ƙasar barazana sakon sani muhammad cindo unguwar karkon madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya cewa yi assalamu alaikum biyo hausa don allah ku bani dama in yi jinjina ga hukumar tsaron farin kaya ta dss inda ta bankaɗo wata maƙarƙashiya da wasu ɓata gari ke shirin haddasa rikici a tsakanin al'umma ya allah ka daɗa tona asirin duk wani mai niyyar kawo mana wata matsala a ƙasar najeriya amin suma amin ya allah muna roƙonka daga kawo mana ƙarshen corona a najeriya da ma duniya baki ɗaya amin sako daga kawo mai ruwa bajoga assalamu alaikum muryar amurka don allah ku bamu dama mai kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ya kamata ta ɗauki matakan da suka dace domin kare lafiyar malamai da ɗalibai a makarantu domin buɗe makarantu a lokacin da ya dace hakika ci gaba da rufe makarantu zai kawo gagarumin koma baya a fannin ilimin mu da ƙarshe muke addu'ar allah ya kawo mana a ƙarshen wannan annoba sako daga aminu malamaduri da Rabi da kodunari da haruna koli garbo miga a jihar cigawa to a kai da mahmud lado Har yanzu dai ga Hafiz da labarai, amma fa a takaice. A jiya Laraba 'yan majalisar wakilan Amurka sun sake tsige shugaban kasa Donald Trump kan dalilin haddasa rikici a makon jiya, inda ya umarci magoya bayansa da su yi tattaki zuwa ginin majalisar dokokin kasar don dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe lamarin da ya sauya zuwa tarzoma da tashin hankali mai muni ƙuri'un masu rinjaye 232 ne suka amince da tsige shi kana ƙuri'u 197 suka ki amincewa da hakan a daidai lokacin da ya rage mako guda yana wa'adin mulkinsa na shekara hudu yan majalisar sun hada da na jam'iyyar democrat tare da 'yan jam'iyyar trump ta republican goma a yau alhamis wata tawagar masana kimiyya daga hukumar lafiya ta duniya who sun isa birnin wuhan da ke tsakiyar kasar china don fara binciken asalin annobar covid-19 tawagar mambobin goma na ƙasa da ƙasa sun tashi zuwa wuhan kai tsaye daga singapore kana nan da nan suka killace kansu na kwanaki sha hudu Thomas sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta lafiya sai mun haɗu a shirin mu da dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.